Assalamu alaikum masu Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna ɗan majalisa kashi na ashirin da biyar na marubuciya autar manya wanda ni mama da ke karanto muku. Da ƙarfi na ta ja jikinta zuwa wajen wardrobe ta ɗauko zani ta ɗaura ta zame tawul ɗin tare da zama a bakin gadon tana fama haki. Wata jin za ta iya daga ko da ya tsanta saboda zabar yajin da idanuwanta da kirjinta ke mata. Ga fuskar ta yi jajira bin tausayi. Gwiwar ta sako ƙasa ta da ke fakanta a saman gadon Mima. Mima kuma na gefe tana faman cilla kafa. A haka ta ji wani mai taccen kamshin turare ya kunno kai cikin ɗakin wanda take tunanin a ina ta san shi ne. Mai girma masu ne ya ƙaraso cikin ɗakin sallama da kyawa bakin shi bai ji ta amsa ba. dan dama su kenan shi ma duk a gaji yake amma cin sanya gami ma ya sa ya kasa daurewa sai da ya biyo ta nan din komawa bangaren koma bangaren sa bai je ba amma ya tsaya falo sun gaisa da yan uwan wanda ya ji dama bai wanda ya ji dama bai biyo ta nan ɗin ba saboda kunyar da ya ji ta kama shi gani yanda suke bin shi da kallo musamman dangin baban Nafisa waɗanda ba su taɓa ganin shi ba sai yau in ba a jikin fasta ba takalman kafafuwansa ya cire da kansa cikin sanyin jiki ya tako ya karaso cikin ɗakin a kusa da nafisa ya ɗan zauna kaɗan a gefen gadon tare da ɗaukar mima yana cilla ta sama ya saurin komowa ƙasa ya zauna saboda yana jin babu daɗi ya zauna a gadon surukar tasa ganin tamkar bata san da wanzuwarsa a ɗakin ba ne ya sa ya ja gyaran murya kaɗan tare da ɗan saka a kafafuwansa a gefen inda take Firgigi ta rawar tare da kallonsa da jajayen idanuwanta wanda shi kansa sai da suka ba shi tsoro. Dan ja baya kaɗan yana basarwa ya dube ta ya ce me ke ki? Cikin jin haushin abin da ya mata ta miƙe tana dafe kogon tare ta ƙarasa gaban wardrobe ta jawo doguwar riga tare da ɗan tarkacen su. Na rigar ta saka ta. Shi kan dariya gunsa sai kaɗan tare da furta raguwa saboda ya ga alamun kamar daga wanka take babu mamaki ma ruwan ne yasa ta take wannan bataran har ta fito wannan dariyar ta bar kan fuskarsa ba sannan Allah ya kare gaba abin da ya faɗa mata kenan tamkar bai damu ba turo baki ta tare da ɗan gunguni kaɗan sannan ta bar mishi ɗakin gabaki ɗaya shi kan mamakin halinta ne ya kama shi ita ta kan haka Allah ya yuta ba ta magana kamar bebiya sai da ya kusan minti goma yana wasa da yarinyar shi kafin kuma ya mayar da ita kan garanta yana kokarin barin ɗakin ita kam na fisa kun ya gani yadda yan falon suke binta da kallo yasa ta koma da sauri sauriya tana tuntuɓe karo suka kusan yi da shi ta baya za ta faɗi ya sauro ko hannunta a kano na farko a rayuwarsu da suka taɓa kallon kallo a tsakaninsu sosai mamakin ƙuruciyar ta ya kama shi lallai allah mai kyauta da ƙari idan ba ne nake mishi gizo wannan shaida mata girme mata nesa ba kusa ba sai dai kallo guda za ka yi mata ka hasko shiru shirin ta gami da sanyin ta tare da raunin da Allah ya mata ita ma kallon shi ce kaɗan tare da saurin kawo da kanta saboda baiwar kwarjinin da Allah ya bashi shi ya cika mata idanuwa cikin dabara ya gyara mata a tsayuwar ta ya ɗan jawo ta kusa da shi ita ma kallon kaɗan ta mishi ta kauda da kanta sai da ya dan kalle ta yi murmushi ya tambaye ta me aka yi miki dazan abin da ya faɗa kenan yana bin fuskar da kallo kirjinta ke faman bukatun kar zai faso ya fito Allah Allah take sake ta saboda ba za ta iya jure yanda kaifin idanuwan sake yawo a cikin ta ba ga kuma yanda kirjinta ke faman doka tamkar zai faso wata irin sahihiyar kaunar sake sake bujuro mata ji take tamkar ta zauce a kan shi cikin sanyi tare da karkarwa take kokarin zamewa shi ko ya yi bata damar hakan sai ma sake azabtar da ita da yake da wannan kaifafan idanuwan nashi jin kamar za a shigo cikin sauri ta zame ta fada a ɗakin abuje murmushi ya sauki a saman ya fuskasa tare da ɗan kallonta sannan ya ja kafar sai babban garan ita ko nafisa abuje ta fada dakin tana jin numfashi tamkar mai cutar asma har tana dungurin mima kaɗan ba tare da ta sani ba Nimshe idanuwanta ce tana taro yadda ɗazin ta kasance musu. Cikin wani irin yanayi take limshe idanuwanta haka Umma sa'ura ta shigo ta same ta. Cikin mutuwar jiki ta miƙe ta zauna tana ɗan kakalo fara kaɗan. Sannan ta dubi Umma sa'ura ta ce, Umma sai yanzu kika shigo wajen yar taki kenan. Ni wallahi Umma sai nake ganin kamar kin daina sona. Ta magana tana turo baki kaɗan. Cike da dariya Umma ta ce, faɗi ki ƙara ni kan yanzu ta yar kalle ta nake ba ta take ba. ta faɗin maganar ta da saka hannu ta ɗauki mima wadda take ta faman tilla a kafar ta sama dariya ita ma nafisan ce ta da duban umma a karo na biyu ta ce mata umma ni kan wai ina labarin walida har yanzu suna can zama station din ne wallahi na matsa ganta har yanzu shiru shiru mun jima ba mu haɗu ba cike da dariya umma ta dube ta ta ce nan juna ai sai ki je ki kai mata ziyara kafin kandin naku yanzu cikin zolaya umma ta yi wannan magana amma ita kam nafisa ta ɗauka gaske ne shi yasa ta ce haka umma bar komai ya daidai wallahi zan je din. ta magana tana dariya to ni kan ba da ni ba wannan ka tobara cewar umma ta fada tana dariya turo baki ce tana kallon umma tamkar za ta saka kuka ana hakan ne anti ta shigo dakin bayan ta wasu mata ne yan gayu cikin azama anti ta ja musu wani lallausan kafin suka zauna sannan ta karasa gaban mima ta ɗauko ta gami da naɗe ta a wani tawul ta mika musu ita ma Nafisa sakowa ce da kangadan ta zo gaban ta tsuguna tana gaisar da su sun jima a cikin dakin suna faman ɗaukar mima a kyamara kafin su yi masa sallama tare da ajiye manyan ledoji waɗanda suka shigo da su dakin har waje ya ta kai sannan ta zo sai da ta dace ke gaya musu cewar matan kannan mama ne cikin mamaki na Nafisa take kallon tana kuma jimamin wannan yawa na zira su amma bata ce komai ba sai da magana antin ta katse ta akan ta shirya za ta leka a bangaren maman su gaisa da ita cikin nutsuwa ma ta kimtsani ma duk da dai dama can yarinya a shirye take ta dai daɗa gyara ta ne ita ma nafisan ta shirya kanta cikin wani fink ɗin hijabi mai kyau da anti ta ɗauko mata fita falo suke suka wuce su goggo a zaune alamun baccin gajiya ya kwashe su daga umma fina suka karasa cikin bangaren mama domin ta hanci tuni ta koma sabida bakin da ta kuma yi cikin haɗaɗɗen falon mama suka shiga wanda ya cika da wani irin azababban kamshi tun daga kofar falon jikin fine su marawa suka karasa ciki wasu mata suka tadda zauna a kafin ɗin falon sai mama wadda take zauna a kan wani tuntu tana ɗauke da tarbiya a hannunta kamar ko da yaushe kai tsaye gaban tafi na ta nufa umma tana bayan ta sai da ta nemi gaban maman ta zauna sannan ta dago tana gaisar da sauran matan da suke zaune waɗanda alamun abokan arziki ne suka zo mata barka umma ita ce ta soma gaida mama cikin sakin fuska ita ma maman ta juyo fuskarta tana amsawa sannan ta dubi nafisa da kulawa tana fara'a cikin sauri fina ta rasina ta soma gaida maman cike da ladabi yana hakan ya sa umma ta dire mata nima akan cinyarta ta bar wajen ta koma can kan kujera ta zauna ta kasan idanuwa fi nake kallon mama tsananin ka musu da shi ta yi yawa kamar an tsaka kara haka take kama da shi bata sha mamaki ba sai ta ga yadda maman ta tsira wa mima idanuwa tana kallon ta cike da soyayya ita eh, kan fini mamakin wannan alkunya ta mama take wadda ga tana kan fuskar matar ta bayyana haka shahida suka shigo cikin farin da wasu 'yan mata sai mai bin shahidar ana rige-rige wajen zuwa ɗaukar mima wadda daga karshe allah ya bawa shahid sa'a ya ɗauke ta cikin murna ke jijjiga ta cike da rawar jiki sake na mata yi murama wadda take shugaba falon ta yi maza ta nufi sa ta karɓe ta tana dariya yau shahid so kake mu kasa gane kan yaya anwar kenan yar da take da kwana ɗaya tana duniya kake wa haka taimakana tana zama a kusa da nafisa Allah ta da da nake kenan Allah ya kawo yaya da kuwa ya ci gidansu bata karasa biyo kanta wanda ta sama guje tana dariya gaisawa suka yi da sakina sannan sakina ta miƙa mata nima ganin tana son ta kuka amma fafur fina ta ki amsa yar sai ma kawo da kanta da ta tana turo baki wanda duk abin da suke ma ba ta ce musu komai ba amma cikin ranta murna take yi tare da godiya ga Allah da ya haɗe mata a kansu wanda daga gani za a samu zaman lafiya tsakanin surukan nata. har aka kiran sallar magarba suna bangaren mama domin kuwa waɗannan matan matini sun tafi haka zalika ita ma mama da umma sa'ura ta tafi sai sakina sai da aka shiga masallaci sanin mama ta miƙe tare da ɗaukar mima ta dubi nafisa gami da bata umarnin akan ta biyo ta har ɗan falonta na sama suka nufa a kasan kafiyar ta zauna ita ko mama a ɗaki ce sai da ta sallah sannan ta haɗa ruwa mai ɗumi. ta da cire wa mima kayan jikinta ta suma yi mata wanka bayan ta gama mata ta shirya ta cikin kayan da ya ya shigo da su dazin waɗanda ba a riga an kai can ɓangaren sa'antin ba fitowa ta yi falo tare da mima a hannunta a nan nafisa ce mata barka da fitowa ta amsa cike da kulawa ta ajiye mima kan kujera da kanta ta je kicin ta haɗo wa nafisa kayan abincin tuwo ne tare da farfesu waɗanda suka ji kayan yaji ta ajiye mata a gabanta cikin sauri ta mike tana cewa la amma ai da bari na ɗebo da kaina murmushi maman ta suke tare da cewa ki zaman ki ki huta wannan kalma ta ba fina dariya don haka ta koma ta zauna can nesa gami da tsirawa tv idanuwa ta jima a falon ita kare sannan sai ga shaida ta shigo cikin falon bakin ɗauke da sallama cike da fara'a ta gaban gabanta an barka da waraka ni ma zuwa ne na raka yan sukul ɗinmu sauri nake na gaya a kamfani yana waya kada ya gani ta tana miƙewa cike da azama ta cikin wani ɗaki wanda yake gab da ɗakin mama wanda da alamu ɗakin ta ne bayan kamar mintuna uku sai ga mama ta ƙara dawowa bayan ta wasu mata ne waɗanda da alamu yan aikin ta ne kayan abinci suka jere a saman danin sannan ɗaya yan budurwar ta ajiye gaushin wuta a gefe sannan suka yi wa fina sannu suka bar wajen da mama ta tilasta mata akan ta ci tuwo cike da alkunya ta ja tuwon ta buɗe gami da ɗaukar wani ɗan filar ta zuba tare da zuba miyar wadda ta ji wadataccen naman rago sai tashin kamshi take yi jawo kular mamuti da kanta ta kara mata sosai akan wanda ta zuba a filar ɗin miyan ma ta kara mata ta tura mata gabanta maza ki cinye ni ban san wannan sakarcin ba cewar mama bayan ta daga rigar mima tana gasa mata cibiyarta cike da alkunya ta furta na gode sanin ta juya ta ja tuwon ta yi bismillah bayan ta wanke hannunta a cikin wani dan kwano wadanda aka zuba ruwa a ciki sosai tuwon ya mata daɗi shi kuwa bayan ya bar ɓangaren hantu kai tsaye nasa ɓangaren ya wuce bai bi ta kan yi hidaya ba sabida ta ƙona mu shirya ɗazin ɗaki ya shirya kulle shi tare da cire kayan sa ya watsa ruwa ya shirya cikin bakajen labiya ya jawo sistem ɗinsa yana turawa liyu wani zane ta gmail ɗin shi da yake so a mishi a cikin gidan da yake ginawa ya jima yana fama aiki a kan sistem ɗin kafin ya miƙe ya shiga cikin kicin ɗin da ke haɗe da ɗakin nasa wanda yake ɗauke da gatan firij sai yan tarkacen kayan magulashen da ke cikin shi kofi ya haɗa a cikin ɗan madaidaicin kwaf tare da ɗaukar biskit ya fito wata kofa wadda ta bulle babban kwanansa wanda yawanci a cikinsa yake wuta masauki ya samu a kan shi a kan wata lintumin mai kujera tare da ɗora kafa ɗaya kan ɗaya gami da ɗaukar remote yana satin ɗin channel tashar kwallon kafa ya kamo tare da sirawa tv idanuwa yana jin daɗin kallon gefe guda kuma yana kurɓar kofi ɗin shi yana ɗan haɗawa da biskit ɗin ya jima yana kallon sai da aka kira sallan magarba ya miƙe ya kashe komai ya kai kof ɗin kicin sannan ya bar falon cikin azama hidaya da ta gama haɗewa cikin wani les mai shigin kyau sai ɗaukar idanuwa ke ta karaso gaban shi ranka ya daɗe ina ta faman jiran ka shiru kuma na je dakin ka na ji sa rufe kallon kin raina min hankali yake mata kafin ya rasa ya wuce cike da zafin nama ta sha gaban shi ta kallar tausayi tamkar za ta yi ihu na Allah mai lafka ya hakuri wallahi bacin rani, amma komai ya wuce yanzu ma zuwa zan yi na ga bebin mu ta magana tana kallon cikin kwayar idansa ba tare da ya tanka mata ba ya wuce jin ana kokarin tayar da sallah ya bar mata wajen ya nufi masallaci cije baki ta karanta da jan kwafa anya kuwa zan ya murmushi ta saki wanda bai kai zuciyarta ba sanin ta bar falon ta sauka kasa daga nan ta bangaren anti Kora ta karasa bangaren anti tun daga falo take gani yadda ake baza ka arziki. Ya sa ta koma da baya tana jin bakin ciki. Yana kuma karuwa zuciyarta. da har za ta koma bangaren sai kuma ta ga ta riga da ta gaya mishi za ta ganin bibi na haka sai ta ce gara kawai ta je din bangaren mama ta ratsi ta tabbataccen nan falon kasa babu kowa sai masu aiki suna faman gyara shi na haka ta hau sama ciki ciki ta sallama wadda fina take faman zuba a ta ta dago ta dube ta cikin sauri tuwon da ta saka a bakinta ya soma kokarin fitowa saboda kokarin amsa sallamar hidayen da take sanyi da sauri ta bawa tuwon a cikin makogaranta sannan ta dubi da cike da rashin sanin ko ita ɗin wace ce ta amsa mata sallamar ta kuma ja bakinta ta yi shiru amma ba ta gigin sake kai tuwon baki ba cike da sanyin jiki da rashin sanin rarrabin wace ce da ta ɗan saki fuska kafin ta ƙara so baki ɗaya ta ƙara so gaban mama cike da labi take gaishe da mama wadda take amsa mata cike da kulawa. Gefe da za ta zauna tare da janyo filo wanda ke watsa faran ta ɗora akan cinyarta. Cikin kulawa mama ta dube ta da gadiyar ta take na kamar ba ki ganta ba ana gasa mata cibiya ne. Murmushi ta sauke wanda bai kai har cikin ranta ba sanin ta ja numfashi. Wallahi kan ma ban kula da ita ba a bani na dauka Ta fada tana miƙo hannunta fuskar ta kada ranka damu. ita kuwa nafisa wadda baki daya wannan lambar ya saka ta kwana ta kasa gane wace ce wannan hidayar ta dai saki baki tana bin kowannen su da kallo sai da mama ta mika mata miwa sanin ta jiyo da kula ta duba nafisa maza ki ci abincin naki mana kin san za ku yi wanka an jima sannan ban je kin gaisar da yayar take ba ta yi magana tana kallon nafisa cikin cewa fina ta kalli mama sanyi ta ta ɗauka Ƙanwarsa ce shi yasa ta ɗan duburburce kaɗan sana ta ce wallahi mama ina shirin yi kika faɗa. Allah ki haƙuri. Ita ina take, ita ma ƙanwarsa ce ban ga tana kama da shahida ba. To masu sauraro, anan zan dakata.